بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم من توفة الحكام نا الشيخ أبو بكر بن محمد بن عاتم الأندلسي أيوة إن شاء الله لا مدرسي نبيار كما مناتكين فصل في مسائل في مسائل من القضاء wato fasalin da ke bayani akan matsaloli mabambanta dangane da abin da ya shafi alƙalanci za mu tashi wa fi shuhudi ya kumul ƙazi bima ya alamu minhum bittifaƙil ulama wa fi siwahum malikum qad shaddada fi man'i hukmihi bi ghairi shuhada wa qawlu sahnuna bihi al-yawma amal fi ma alayhi majlis al-hukm ishtamal وأدنن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه وعلمه بصدق غير العدل لا يبيه أن ي... لا يبيه أن يقبل ما تحمل ومن جف القاضي فالتعذيب أولى وذا لشاهد مطلوب وفلتة من ذي مروءة أثر في جانب الشاهد مما يختفر ومن ألد في القسام وانتهج نهج الفرار بعد إتمام الحجج ينفذ الحكم عليه الحكم قطعا لكل ما به يقتسم وغير مستوف لها إن استتر لن تنقضي حجته إذا ظهر لكنما الحكم عليه يمضي بعد تلوم له من يقضي yace wa fi shuhudi dangane da shaidu ne ya hukumul qadi alƙali zai yi hukunci bima ya alamu da abun da ya sani minhum dangane da shaidun bittifaƙil ulama da ittifaƙin malamai wato da ijma'in malamai wato abun da ya shafi shaidu alƙali yana da daman ya yi hukunci a kansu a bisa ilimin da yake da shi na shaidun ba tare da saɓani a tsakanin malamai ba to anan abin da ake nufi shine shi shaida ba zai ba da shaida ba sai an tabbatar adali ne shi idan ba adali ba ne ba za a karɓi shaidansa ba to ta ya za a yi a gane wannan shaidan adali ne sai an samo adale guda biyu wanda za su ba da shaida a kansa cewa wane adali ne ya cancanci a karɓi shaidansa to da aka kawo shaidan su shaidu ɗin sai alƙalin ya zama da ya riga ya san su dama adalai ne to tun da ya san su adalai ne kawai zai musu hukuncin cewa adalai ne ya karɓi shaidan su ba tare da an kawo wasu shaidu guda biyu da za su musu shaida ba kun fahimci matsalan wannan shine ma'anan alkali yana hukunci da iliminsa a dangane da sha'anin shaidu kuma bittifaqi da ulama wato ba kamar yadda wasu alƙalai suke fassara wannan baitin ba wa fi shuhudi ya kumul qabi bima ya'lamu minhum bi ittifaqil ulama yadda fassarar take shine alkali yana yin hukunci wa shaidu cewa adalai ne ko ba adalai ba sun cancanci a karɓi shaidansu ko ba su cancanta ba in ya sani ba tare da ya nemo wasu adalai biyu ba da ittifaƙin malamai to wasu kwaje suke fasara shi wai da shaidu ne alƙali yake yin hukunci da ittifaƙin malamai wa fi shuhudi ya kumul qadi bima ya'lamu minhum bi ittifaqil ulama sai su ce da shaidu ne alƙali yake yin hukunci da abun da ya sani da ijma'in malamai to kaga ba haka baitin yake nufi kuma inda haka ne da sai a ce wa bi shuhudi ba wa fi shuhudi ba tunda aka ce wa fi shuhudi ai fi sha'ani shuhudi a sha'anin shaidu ne alkali yake aiki da iliminsa in ya san adale ne ya yadda adale ne ya karbi shaidansu in ko ba adale ba ne ce ba adale ba ne kore su ba zai karbi shaidansu ma amma ba ana nufin wai alkali yana yana yin hukunci da shaidu ba da ittifaqin malamai eh hakan din ma hakan ne amma wannan baitin dai ba hakan yake karantarwa ba eh alkali yana hukunci da shaidu tabbas amma ba da shaidu kawai yake hukunci ba yana hukunci da wani abu daban ban da shaidu amma wannan baiti yana nuna mana cewa idan alkali ya san wannan shaidan adali ne to ba sai ya nemo mutum biyu sun zo sun masa shaida ba zai karbi shaidansa in kuma ya san wannan shaidan ba adali ba ne zai iya mai da shi ya ce ba zan karbi ka ba sun fanci matsalan to cewa abin nan kenan shaidun ta'adili wato shaidun adalci ko na jirgi suna amfani idan alkali dama bai san shaidan ba idan alkali bai san shaidan ba in shaidu biyu suka suka ce wani adali ne sai ya yadda adali su ma idan shaidu biyu suka suka ce wannan ba adali ba ne sai ya yadda bai zai karbi shaidansa ba domin dole sai an samu taskiya za mu zo babinsa babin taskiya shi wanda zai zo ya bada shaida ya ce a wannan adalun ne riban wannan adali ne yarjejje ne a karbi shaidansa ko kuma ya ce ba adali ba ne fasiki ne ko makaryaci ne sai zama ba za a karbi shaidansa ba to Ibn mawas shi ya ɗan saba a nan yana cewa shaidun ta'adili ana gabatar da su akan ilimin alkali da jirgi shi alkali ya san wannan wannan shaidan ba mutumin kirki ba ne sai kuma wani adali ya zo ya ce a mutumin kirki ne to shi sai ya ce a karbi shaidan wancan adalin ba shaidan alƙali ba zai aiki da ilimin sai kore shi ba dole ya karbi shaidansa zai karbi shaidansa tun da wancan ya ce adali ne to kaga in haka ne shi ya dan saba a nan kuma gashi an ce bittifaqil ulama da ittifaqin malamai amma ibn mawaz shi ya saba to amma ibn abdul shi bil ijma yake cewa da ijma'in malamai in ko ijma'i ne to magana ibn mawaz ba ta isa ta warware wancan wancan ijma'in domin akwai bambanci jima'i da ittifaqi ittifaqi zai iya zama a mazhaba ne ko wani ya dan saba amma ba a damu da saba sa amma an ce ijma'i kuma to dukkan malamai sun yi ijma'i ba na mazhaba guda ɗaya ba na ko ina da in na kowace mazhaba kuma baka isa saka warware wannan ijma'in ba to amma suka ce idan halin da alƙalin ya san shi da shi ya daɗe shi ya san shi mutumin banza ne ya kai shekara biyar ko shida sai aka kawo kara sai wani ya zai ce a adali ne to dole alkali ya sauka daga wancan ilimin nasa domin me zai iya wa halinsa ya gyaru da ba mutumin kirki ba ne a yan shekarun bayan nan ya zama mutumin kirki ya zama adali kaga sai a karɓi shaidansa ba wani iskali a ciki don zai iya wa ya zama ya gyaru daga baya to akwai akasi kuma idan shi alkalin ya san adali ne sai kuma wani sai ya zo ya ce a kai fa wannan ba mutumin kirki ba ne kar ka karɓi shaidansa to nan ma alƙali ya kamata ya bar aiki da iliminsa ya yi aiki da me da ilimin wancan wanda ya ce ba mutumin kirki ba ne musamman akwai ɗan zamani da ya gabata shi alƙali ya san shi mutumin kirki na sauni ya ce kai wannan shekaran jiya ma na gan shi a gidan giya yana shan giya kaga lamari ya lalace ke? ko wannan aisha aisha ma ke ko ɓarawo ne koren nan ma sati da ya wuce ma an kama shi ya yi sata to anan dole alƙali ya sauka daga wancan iliminsa na cewa adali ne ya da cewa ba adali bane ba zai karbi shaidansa ba saboda me saboda shi wannan adalin da yace ba mutumin kirki bane ya san wani abu ne wanda alƙali bai sani ba kuma wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam ka'ida ce wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba to kaga maganan da ake kenan idan alkali babu wani adali da ya zo ya ce wannan mutumin adali ne ko ba adali ba sai shi a iliminsa ya san cewa adali ne ya karbi shaidansa ko a iliminsa ya san ba mutumin kirki ba ne to ba zai karbi shaidansa ba amma an samu wasu adalin kuma suka zo suka ce kaza kaza ne to sai a duba akwai ɗan tazara ko babu sannan me ya kawo ya kawo wani sabon abu ne wanda ya wuce ilimin alkali idan alkali ya san shi adali ne daga baya ya lalace shi kuma adalin nan ya kawo hujjan cewa ai ya lalace daga baya to alkali zai sauka daga kan iliminsa ya yi aiki da wato abin da shi wannan ya faɗa masa abin da shi wannan shaidan ya faɗa masa to bittifaqil ulama wannan shine ta'abirin ibn rushd ina cewa malamai sun ittifaqi ibn adalbari kuma yana cewa bi ijma'il ulama malamai sun yi ijma'i kenan ba iya mazhaban malikiya ba dukkaninsu kuma manya-manyan malamai ne a abin a mazhaban malikiya dukkaninsu manya-manyan wato ainihin malamai ne so abin nan shi dai yanayin yana nuna mana cewa shaida dole ya zama mutumin kirki kafin a karbi shaidansa sawa'un alkali ne ya san cewa mutumin kirki ne ya karbi shaidansa ko kuma wasu adalai biyu ne suka zo suka masa suka masa taskiya idan alkali bai sani ba don ba a karban shaidan mutumin banza ba a karban shaidan majhulul hal wanda ba a san mahalinsa ba mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane ba a sani ba to shi ma ba za a karbi ba za a karbi shaidan sa ba sai an samu wanda suka ce mutumin kirki ne kamar yadda ba za a karbi riwayan sa ba sai an samu wanda suka ce adali ne za a karbi riwayan hadisin sa to haka nan shaida shi ma sai ce abin nan wa fi siwahum malikun qad shaddada fi man'i hukmihi bin ghairi shuhada wa fi siwahun dangane da sha'anin waɗanda ba shaidu ba malikun imam malika shaddada ya tsananta fi man hukumihi wajen hana alkali ya hukunci bin gairi shuhada ba tare da shaidu ba wato wannan kuma shine alkali zai iya aiki da iliminsa ya yi hukunci ko ba shaida ko kuma dole sai akwai shaida imam mali ya ce kullum alkali ya yi hukunci ba tare da shaida ba kamar wane ne yana bin haƙƙin wani kai ka sani cewa yana bin wannan haƙƙin sai kawo ƙara ko a gabanka ne aka buge shi ya buge shi ya ji masa ciwo sai ka ƙara wurinka to anan ba za ka ce ai a gabana ne kawai sai ka yi hukunci ka tsora wancan laifi sai ya biya ko makamancin wannan ma ba za ka yi aiki da iliminka da ka sani ba dole sai akwai shaida kuma ko da ka san mai gaskiya da mara gaskiya wannan mai gaskiyan dai dole sai ka ce kawo shaidu shi wanda ya kawo ƙara misali alkali yana zaune a gaban abin a cikin mutane sai wani ya zo ya danne wani ya masa kwace ya kwace masa babur ɗinsa misali ko ya kwace masa wata dukiya sai shi wannan ɗin ya kawo ƙara wajen alƙalin kuma ya ga mutumin aka je aka kamo shi shi ko ya ce bai kwace masa ba babu haƙƙi ba bai da haƙƙi a kansa to alƙali ba zai ce a gabana aka yi abun kawai ya yanke hukunci ba dole sai ya ce ka je ka kawo shaidu amma ba zai aiki da iliminsa ba wannan ba imam mali ne kawai ya tsananta akan wannan ba kamar yadda shi abin nan mai wannan littafin ya kawo ba a'a kusan jumhurul ulama a kansa suke mafi yawan malamai alkali ba aiki da sa amma abu hanifa shi ya tafi akan alkali zai iya aiki da iliminsa me yasa alkali ba zai aiki da abun da ya sani ba saboda akwai tuhuma mutum ya kawo gara kawai shi kenan ka kwace ake ka ba wannan ba tare da shaida ba za a tuhume ka ko son zuciyanka ka bi ko akwai alaka tsakaninka da wanda ya kawo kara amma akan abun da ya shafi shaida don ya ce don ya yadda mutumin kirki ne ya karbi shaidansa ba za a tume shi ba don in mutumin kirkin ne zai shahara da wannan kirkin kowa dai iya sanin adali ne in mutumin banza ne ko kace ba za a karba ba za a iya sani cewa wani mutumin banza ne amma wane ya cuci wane wannan yana bukatan hujja sai ka zama kai ne hujjan kai alƙali ka san cewa ya cuce shi ko ka yanke hukunci to sai a tume ka kai son zuciya shi yasa ba za a yadda kai aiki da da ilimin ka ba ba za a yadda da wannan ba wannan magana ita ta firin jaye ba kamar yadda abu hanifa yake cewa za ka iya yi ba to idan mutum alkali ya san cewa yana da gaskiya sai aka ce je kawo shaida sai je rasa shaida bai kawo shaidan ba ya alkalin zai yi mun ce ba dama yi aiki da ilimin sai ba shi gaskiyan sai ba shi shawaran ka je ka kai kara wajen wani alkalin in ka kai sai ka kira ni ni in zame maka shaida abin da zai kenan ka je ka kai ƙara wajen wani ni in kira ita ni zai maka shaida sai je kai ƙara wani waye shaidan ka alƙaliwa ne shi ko shi ne ma adali ne don ba a ba mutum alkalanci sai adali ba ya buƙatar ma wani zai masa gaskiya a ƙa'ida so da haka sai kira shi sai a je a yi shari'a waye shaidan ka wane kai wane kana nan eh ina nan aka yi shikenan sai ya zame masa shaida amma baya aiki da iliminsa duk shari'an da kai ne ka sani wani bai sani ba ba shaida to kar a kawo ta wurin kai in an kawo ma a daga ta a kai ta wani wuri mun fahimci wannan sannan yace wa adlu in adda ala ma indahu ko mun wa wa qawlu sunun ko wa qawlu sahnuna bihi al-yawma amal fima alayhi majlis al-hukum ishtamal wa qawlu sahnuna maganar suhunun bihil yawma amal yau da shi ake aiki fi ma alaihi majalisul hukumi fi mashtamal cikin abun da majalisul hukumi majalisin hukunci ishtamal ya game alaihi a kansa wato ana aiki da maganar sahanun idan rikicin ya faru ne a gaban alkali ko kuma an yi ikirari a gaban alkali nun fahimta a kotu ake nufi a gaban alkali a nan ina nufi a kotu ba wancan gaban alkali na wani guri gefe ba in an ce majalisul hukum inda ake hukunci to shi sunun sai istisna'i ba an ce alkali ba aiki da ilimin sama to sahanun sai ce idan a gaban a kotu ne a gaban alkali a kotu abun ya faru to alkali zai iya aiki da ilimin sa don nan ba tuhuma kenan ko an zo za a zauna za a yi shari'a wani na bin wani dubu ɗari ya kawo ƙaransa sai shi wane sai ya faɗa a wurin ya ce eh lalle yana bi na dubu ɗari ne yana bi na dubu ɗari amma dai bari mu gani ya za a yi hukuncin nan to za ka zo wajen hukunci kuma sai inkari ce ba abinsa kaga ya faɗa alkali ya ji ko mutane sun ji to anan za a yi me alkali zai aiki da iliminsa cewa ya yi ikirari ko kuma a gaban alkali ne a gaban a kotu ana shari'a wani ya wanke wani da mari sai ce to na shigar da karawa ne ya mare ni dole nan kana bukatan shaida ga sauran ma'aikatan kotu ga alkali shikenan a nan kawai zai iya yanke hukunci to shi sanun haka yake faɗa yace yace a gaban yace in a gaban alƙalin ne a kotu a majalisul hukum shine mahakama inda ake hukuncin a ne abun ya faru to alƙali yana da dama ya aiki da yayi aiki da ilimin sa ana sai ya yanke hukunci amma wasu malamin ba su yadda ba suka ce ai dole nan ma sai ya nemi sai ya nemi ainihin shaidu akan wannan ikirarin kafin ya zartar da hukunci amma shi hujjan sahnun yace manzala ta sama ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace innakum la taqtasimuna ladayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjati min ba'd fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u faman qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fa innama hiya qid'atu min an-nari faly'akhudha aw yadhara manzala ya fito ya samu suna rikici sai yace to watakila za ku zo ku yi rikici a wurina sai ya zama wani ya fi bayyanar da hujjansa fiye da wani sai ya masa hukunci ala nahyu ma asma kamar yanda na ji to duk wanda na dauki haƙin wani na bashi wuta na dauka na bashi ko ya karba koi bari sai ce to ai ya ce ala nahyu ma asma a bisa yanda na ji a sai in alƙali ya ji abu a inda yake shari'a to zai iya amfani da wannan abun da ya ji in zai iya aiki da ilimin sa a wuri suka ce wannan shine shine hujjansu shine hujjansu to amma wasu malaman suka ce a'a wannan ba hujja ba ne idan mutumin ya yi inkari ko da da ya yi ikirari ya yi yana bi daga ba sai inkari to abin da alkali zai ce zai yi kawai za a nemo shaidu akan ya yadda ana bin sa wannan haƙi in dai an samu shaidu guda biyu wanda suka yi yadda ya yi ikirari ya yadda ana bin sa ko daga baya ce ba abin sa ba za a yadda ba dole sai ya biya wannan haƙi amma alkali kar ya yi ya aiki da da wannan wato ainihin ilimin sa ne to wasu malamai kamar jallab ya ce ko da a ce a da alkali zai iya aiki da irin wannan ilimin saɗin to amma a yanzu a yanda mu suka zama bai kamata a buɗe wannan kofan ba har yake cewa wanda suka faɗi wannan maganan da a yanzu sun zo a wannan zamanin lokacin da kotuna suka lalace alkalai galibinsu suka zama abin da suka zama to da ba za a bada fatawan yayi aiki da ilimin sa ba duk abin da ya faɗa sai an kawo shaida domin yanzu an yi rauni akwai tuhuma a cikin shari'o'i da yawa kenan ko da mutum ya ya yi ikirari daga baya ya inkari to kuma za a ce za a nemi shaidu ne akan ikirarin da ya cewa ana bin sa ana bin sa wannan haƙƙin amma da ƙalibi zai amfani da abin da ya ji a kotun cewa ya yi ikirari ba sai dai idan an zo an fara hukunci ne an zauna a majalisa na hukunci na shari'a aka ce wane mai na kawo karan ina bin wane dubu ɗari to kai ya sai ce eh lalle yana bi na dubu ɗari to sai alƙali ya yanke hukunci ya ce ka kawo masa dubu sa daga ba bai isa ya zo ya ce kai ƙarya nake yi wani ba bi na bai isa ya faɗi wannan maganan ba domin wannan a abun nan a lokacin da ake hukuncin ne ya faɗa ba wai hire yake da abokanansa ba ba hira yake da abokaninsa ba amma in hira ne sai an kawo dalilai da hujjoji na cewa ya faɗi wannan maganan ya yi ikirarin kafin kafin alkali ya yanke wato ainihin ya yanke hukunci to sai ya ce wa adlu in adda alama indahu khilafuhu muniya an yaruddahu wa adlun shaida adali in adda alama indahu idan ya ba da shaida ga abin da yake wurinsa wato shaida adali sai ya ba da shaida ga abun da ya sani amma khilafuhu saɓanin abun da alƙali ya sani muni a an yi ruddahu to an hana alƙali ya mai da wannan shaida wato adali ne aka kawo shaida a gaban ka kai kuma ka san abun da ya faru da adalin ya zo sai ya zo ya faɗi shaidan bayan da take ba bayan da take ba ko ya manta ne ko wahami yayi ko ya ruɗe ne wallahu alam to a nan ba za ka mai da shaidan wannan mai shaidan ka yi hukunci da iliminka ba wato ba za ka ce kai ba haka ba ne ga yadda abin ya faru ni na sani ƙarya kake yi ƙarya kake ba haka ba ne kawai sai yanke hukunci ya ce ga yadda abin yake kawai ni na yanke hukunci yi ina sani ba zai yi wannan ba abu na farko ba zai ce wa shaidan ƙarya yake ba domin an riga an san adali ne kuma idan ka zo ka ƙaryata shi ka rusa masa adalcinsa akwai wani kuskure ya yi sannan ba za ka yi hukunci da iliminka ba don in ka ƙi karɓar shaidansa ka yi hukunci ka yi hukunci da iliminka ne alƙali ko ba hukunci da iliminsa yanzu ya zai yi sai ya ɗaga ƙaran kawai sai ce to an ji shikenan na ɗaga ƙara sai ya kira wanda ya kawo ƙara ya ce ka je ka kai ƙara wani wuri daban ni in zame maka shaida shine baiti na gaba wa haqquhu in ha'u ma fi ilmihi liman siwahu shahidan bi hukmi wa haqquhu haƙƙinsa shi shi alƙalin inha'u shine tikar da ma fi ilmi abinda ke cikin iliminsa liman siwahu ga wani alkali daban ba shi ba shahidan yana mai shaida bi hukumihi da hukuncinsa kawai sai ce masa ka kai kara wani wuri ni in zo in maka shaida amma wannan shaidan naka yayi kuskure bai faɗi abin daidai ba ni kuma ba zai ba dama ne maka hukunci da ilimina sannan kuma bere zo ya kunyata wannan shaidan ya ce masa bai hada babun da ka faɗa ba haka bane a gaban kotu kaga anan jarhi ne in yace ƙarya yake ya jarraha shi kuma alhalin adali ne amma dai ba za a yi hukuncin a haka ba sai dai daga baya za a tambaye shi me yasa yi haka ila zai ce ya rude ne ko ya manta ne don akwai wani kotu shaida ya zo ya rude kuma ya kasa faɗan abin da ya kamata ya faɗa ko kuma ya manta to duka wannan za a masa wannan uzurin in dai ya shahara cewa wato ainihin shi adali ne to shi alƙalin da zai ce a kai wannan kotun zai kai za a kai kotu na sama da shi ne ko na ƙasa da shi idan kotu na sama da shi aka kai dukkan malamai sun ittifaki zai je ba da shaida babu matsala kuma za a yi hukuncin haka alkali ne aka kawo shari'a wurinsa sai shaidu suka zo suka dinga shirme kuma shi ya san kes ɗin zai iya ba da shaida a kai to ba zai yanke hukuncin ba sai ya ce mai karan ka kai wajen wane na sama da ni idan ya kai ni kuma sai in je maka shaida sai wancan alƙalin ya kira shi sai zo ya zama shaida idan an yi haka shari'an ta yi babu saɓani tsakanin malamai to amma idan shari'an kuma aka kai ta wajen na ƙasa da wannan alƙalin wanda level ɗinsa bai kai wannan alƙalin ba fa kamar a ce ma yaran alƙalin shine shugabansu wasu ne wanda ba su wuce yaransa ba shine siniyonsu sai a kai abin nan a kai a ƙaran a can shi kuma wannan babban alƙalin sai je zama shaida a ƙaramin kotu wanda bai kai nasa ba idan an yi hukuncin ya yi ko bai yi ba wasu malamai suka ce bai yi ba domin ai wannan alƙalin kila karamin alƙali ga ogansa ya zo yana ba da shaida ai sai ya ji tsoro ya ga zai yanke hukuncin sabanin abin da mai gidansa ya zo ya ba da shaida ne kaga son zuciya zai iya shiga a cikin wannan sai wasu malamai suka ce ba zai taɓa yiwa ba in dai na ƙasa da shi ne to ba za a yadda ya je ya ba da shaida ba wasu malamai kuma suka ce ah tunda dai an yadda adali ne shi ma wancan alƙalin adali ne ko da na ƙasa da shi ne zai iya ba da shaida ai zai iya bayarwa kuma ayi hukuncin haka to amma dai abin da ya fi alƙalin ya zama na sama da shi ne ai ko shi ɗin zai fi jin daɗin ba da shaidan a ce ogansa ne zai bawa shaida amma a ce kai babban alƙali ka zo shaida a ƙaramin alƙali ƙaramin alƙali yana sama kai kana ƙasa yana maka tambo yana maka intabiyu ai kaga abin da nauyi kila ma ya kasa maka tamboyin da ya kamata ya maka saboda haka idan zai ɗaga ƙaran ya ɗaga zuwa ga wato ainihin na sama da shi idan an yi haka dukkan malamai sun ittifaqi babu wani matsala a cikinsa sai ce wa ilmuhu bi sidqin ghairi al-ajali haka ne ko wa ilmuhu bi sidqin ghairi al-ajali la yabihu an yaqbala ma tahammala wa ilmuhu iliminsa shi alƙalin saninsa bi sidqi ghairi al-ajali da gaskiyan wanda ba adali ba to la yabihu ko la yubihu baya halatta an ya kabala ya karbi ma tahammala abin da ya dauka la yubihu an yaqbala mata hamala bai zai halatta ya karbi abin da ya ɗauko na na shaida ba wato gaiwal adal shine wanda ba adali ba Kamar wani fasiki sai ya zo sai a kawo shi shaida ba mutumin kirki bane to da aka kawo shi shaidan sai ya faɗi yadda abun yake dama alkali ya sani sai ya faɗi gaskiya kuma to kasancewan alkali ya san gaskiya ya faɗa ba zai karɓi shaidan wanda ba adali ba ba zai halatta masa ya karbi shaidan wanda ba adalin ba mun fahimci wannan matsala ne zaidu ne kawo ƙaran yana bin amru dubu ashirin shi ko alƙali ya sani lalle yana bin sani to sai aka ce je kawo shaida sai je dauko wani fasiki ko wani dan ta'adda wanda dai ba mutumin kirki ba adali ba da ya zo sai ya bada shaidan yadda take lalle ran kaza ga watan kaza a gaba na ya karbi wannan kuɗin yana bin sa wannan bashi ne to ba zai karbi wannan shaidan ba gashi gaskiya faɗa amma tunda shi ba mai gaskiya bane ba zai karba ba ba zai karba ba sai dai yace kaje ka je ka nemo wani shaida wannan shaidan naka ba adali bane ba za ka karbi shaidansa ba duk da alƙalin ya sani shi ma in ya kasa samu sai dai alƙalin ya je masa shaida a wata kotun me yasa ba zai karbi shaidan wannan ba saboda ko ya karbi shaidan za a iya rusa wannan hukuncin domin a ka'ida na shari'a idan aka kawo ƙara aka ɗauko wanda aka kawo ƙaransa shi wanda ya kawo ƙara ya kawo shaidu guda biyu adalai ko kuma shaidu guda biyu bari in cire adalai shi alkali ya yarda da su cewa adalai ne sai ya karɓi shaidansu sai hukuncin wanin nan dole ba da wannan haƙƙin da ake kai ƙaransa ana binsa Kama a ce dubu ashirin ne dole ba wanda ya kawo ƙara to idan kafin ya yanke wannan hukuncin fa sai ya tambayi wanda aka kawo ƙaran shin kana da wata hujja da za ka tunkuɗe hujjan wanda ya kawo ƙaranka hallaka madafa'un za ka iya tunkuɗe hujjan wannan in yace ba da wata hujja ba zan iya ba to shi kenan sai a yanke hukunci ka biya shi haƙƙinsa in kuma yace yana da wata hujja sai a ce me hujjanka to hujjan guda ɗaya ne shine ya soki shaidun waɗanda suka yi wa wannan shaida so da haka zai iya cewa wane nan da ya zo masa shaida fasiki ne yana shan giya kaga daga nan ya rusa shaidan wannan to amma ba wai za a karba ne kai tsaye ba sai a ce to ka je ka kawo shaidu akan cewa fasiki ne akan cewa ba mutumin kirki bane yana kawo shaidu cewa ba mutumin kirki bane to an rusa wannan shari'a sai dai je nemo wani shaidan kuma daban in ko ya kaza kawowa to kaga kenan dama an riga an masa an riga an masa taskiya ne wasu sun riga sun sun mutu adali ne in ko yana da suka a shaidun zai ce jiyan nan ya sha giya jiya jiyan nan ko shekaran jiya sai a ce ka shaidu ya ka shaidu biyu adalai cewa ya sha giya shikenan an rusa shaida to ta yaya alkali ya san cewa wannan mutumin ba mutumin kirki bane ba adali bane zai yanke hukunci ai ko ya yanke hukuncin wanda aka kawo karan zai kawo suka cikin shaidun wanda aka kawo karansa zai ce ai mutumin banza ne ya bada wannan shaidan kuma yana kawo hujjansa cewa mutumin banza ne shi kenan kuma shi ma alƙalin ya san ba mutumin kirki ba ne daga nan shari'an ta rushe gaba ɗaya so da haka wanda ba mutumin kirki ba ne ba adali ba ne ko da ya kawo ko da ya faɗi gaskiya a shaidansa ba za a karɓi shaidansa ba kamar yadda mutumin kirki adali kuma ko da ya faɗi ba komin adalcinsa in ya faɗi ba gaskiya ba ba za a karɓa ba kaga ai ci gaba ne da wancan maganan namu muka ce adali idan ya faɗi abun da ba daidai ba ba za a karɓi shaidansa a yi hukunci ba to wanda ba adali ba kuma in ya faɗi daidai shi ma ba za a karɓi shaidansa a yi hukunci ba dole sai ya zama adali kuma ya faɗi daidai yadda abun yake kafin a karɓi shaidansa mun fahimta to shine ma'anan wa ilmuhu bi sidqin ghairi al-adli la yabihu la ne la yubihu an yaqbala ma ta hammana. Iliminsa ko saninsa da gaskiyan wanda ba adali ba zai halatta masa ya karbi abun da ya ɗauko na shaida ba sai ce wa man jafal qadi ya fatta adibu aw wa zali shahidin matlubu wa man jafal duk wanda ya wanda yawa wauta ya ga alƙali bakakin maganganu a kotu bayan an yi hukunci fatta adibu a masa ladabi aula shi shi fi akan abashi wa zayin ladabin nan matsalubin abun nema ne li shahidin idan mutum yayi wa mai shaida wauta ya ci masa mutunci wato jafa'i shi shine ka munana wa mutum ka gaya masa wata magana to duk wanda ya wannan ba za a kyale shi ba idan alkali hukunci kaga dole akwai mai gaskiya akwai mara gaskiya to sai ba wannan gaskiya ya ba wannan mara gaskiya to wanda aka ba rashin gaskiya sai ce alƙali ka zalunce ni ko yace masa azzalumi ne kai ko ya juya ya ce azzalumi kawai ko mutumin banza kawai ko ka bi son zuciyanka kaga wannan jafa'i ne yayi to bai kamata a bashi ba domin idan alƙalin yayi hakuri shi ya bar shi to kuma ya sani ya ci mutunci shari'a kuma ya zudda kurjinin alƙali wani ma dai zai sake zuwa ya gaggaya alƙalin bakakin manzanu gobe Ni ya hukunce ce masa jahilin banza jahilin wofi a kotu ai alkali ya wuce nan alkali abun tsoro ne ya kamata ya zama mai kwaljini abun tsoro to shi yasa dukkan wanda ya yi wa alkali wauta ya gaya masa wasu bukakin maganganu ko ya ce masa makaryaci ko azalumi? to alkali kar ya kyale shi ya sa a kama shi a masa ladabi ko dai a masa bulala a kotun gwargwadon laifin da ya yi amar bulala goma ko biyar ko ya je ya sa a rufe shi a dai ladabtar da shi ta yanda gani ga wani ya ishiwa da tsoron Allah wani ma bai zai sake yi ba shi ma bai zai sake yi ba amma kar a kyale shi wannan shi fi akan a kyale shi duk da alƙalin zai iya haƙuri ya kyale shi to amma in ya hakuri ya kyale shi to ai barnan da yau shari'a yau wa barna ba alƙalin ba alƙalin ba zai duba wai matsayinsa shi wane ba ne a zai duba siffansa ne na alƙalanci wanda shari'an Allah yake tabbakawa to anan kaman an taɓa addini ne ba za a kyale ba to amma malamai suka ce idan shi wanda aka ba rashin gaskiya cewa alkalin yayi ka ji tsoron Allah to wannan ba zai masa ba zai ce masa komai ba ba zai masa ladabi ba an gama shari'a an yi komai an ba shi rashin gaskiya da ya tashi sai ya ce alkali ittaqillah ka ji tsoron Allah alkali me yake nufi kenan ka ga yana nufin alkali bai masa gaskiya ba ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah fa to wannan tun da ya kawo kalmar takawa to ba za a mata fassara cewa ai ya ce masa makaryaci ko azzali a kawai alkali sai ya ce razaqani Allahu takawahu Allah ya azurta ni da tsoronsa kawai abin da zai ce ko ya ce razaqani Allahu wa iyyaka takawahu da ni da kai duk Allah ya azurta mu da tsoron Allah abin da alkali zai faɗa kenan domin kalmar ittaqillah ba wanda ya wuce a faɗa masa ita ka ji tsoron Allah duk wanda ko ya wuce a gaya masa wannan kalman to ba mutumin kirki ba ne. akwai su kai Allah ta'ala ya faɗa ce wa idza qila taqilla ka kazatu izzatu bil ism to irin wayannan su ba mutanen kirki ne wanda za su ji wani izza ya shige su idan idan aka ce su ji tsoron Allah amma muminin an ce ji tsoron Allah innamal mu'minu allazina idza dhukira Allah wajilat qulubu in an ce su ji tsoron Allah zuciyarsu sai ta tsorita to idan ce maka yayi ka ji tsoron Allah koda da wata mummunan manufa ya gaya maka kai alƙali. sai ka ce Allah ya azirta mu da tsoronsa iya abin da za ka faɗa kenan an ce imam malik ya ba da fatawa wa wani yaro wani yi wani abu sai imam malik ya ba da fatawa a ji a ɗaure shi laifinsa dai ya kai na a ɗaure shi to shine sai baban yaron sai zai samu imam malik ya ce ittaqillaha ya malik wallahi ma kuli na naru ya yace ka ji tsoron Allah maliku ba halittu ta haka kawai ba ba don barna kaga yana nufin ma malik ya zalun shi <laughs> ka ji tsoron Allah malik ba a halittu wuta haka kawai ba ka sani wuta wallahi ba haka kawai aka halitte ta ba to imam malik tun an ce masa ittaqillah bai ce kawai ba abin da yace masa kawai yace wa min al-badili ma fa alabnuka yana daga cikin barnan abin da dankan nan ya aikata shi ma dankan barna ya aikata bai ce masa a'a ka zage ni ko ka wani abu ba to duk wanda aka ce ka ji tsoron Allah kawai ka ce Allah ya azurta ni da da tsoronsa to wani lokacin kuma mai shaida ne za a ci wa mutunci a kotu to shi ma ya kamata a labdatar da wanda ya ci masa mutunci kai an ɗauko ka taimako ka zo yi ajin mai shaida ya zo taimako ne don a kwacewa mai haƙƙi sa to bayan an gama shari'a shi wanda aka kawo ƙara sai ya ji haushin wanda aka ba rashin gaskiya sai ya ji haushin mai shaidan sai zai dinga gaya masa baƙaƙen maganganu ya ce masa kami min shaidan ƙarya ko kai shaidan zur ko ka sani wallahi Allah sai ya tambaye ka ranar alkiyama akan wannan shaidan da kai ya faffaɗi dai maganganu ko ya ce masa makaryaci ko makamancin wannan to shi ma abin da ya kamata shine a masa ladabi duk wanda ya wa shaida haka a masa ladabi shi ma alƙali bai zai bai zai kyale shi ba domin gobe gobe kar ya sake ko ce masa ya kai ba adali ba ne ko kai baka da addini to a masa abin nan a masa ladabi domin in in ba a yin ladabin kuma shaidun da su ji tsoron zuwa su ba da shaida kuma abu ne mai kyau to wannan ladabin kuma gwargwadon halin mutum da irin zagin da yayi da kuma yanayinsa iya gwargwadon gwargwadon ladabin da za a masa to sai Malam ya ce wa faltatun min zi muru'atin asar min janibi shahidi min ma yuktafa wa faltatun su baka min zi atin daga ma'abocin mutunci mutum mutumin kirki asar da ya tuntube ya manta ya faɗa ya gaya alƙali magana ko mai shaida fi janibi shahidi a ɓangaren mai shaida mai mayu tafar yana daga cikin abin da ake gafartawa wato an gama hukuncin shi babban mutum ne mai mutunci sai su kudda baka sai zagi mai shaida ya ce masa kayi abin da kai ko shikenan misali su da baka ne ba a san shi da zage-zage ba mutumin kirki ne mai mutunci bawan Allah sai su da baka sai wa sai wa mai shaida wata magana to wannan a dan gafarta masa ba al'adansa bane fushi ne ya dauke shi ko haushi ne ya dauke shi don akwai wani duk da shaidu din ya zama shine mai gaskiya shaidun ai ba ma'asumai bane su ma za su iya kuskure kawai zahiri aka bi ne aka karbi shaidan su to wasu sun tafi a bangaren shaida kawai in alkali ne kan yayiwa to kar a jale shi wasu ka ce a har bangaren alkalin da in dai an fahimci su kudda baka kam ai ba wani matsala ko mun san falta shi ne su kudda baka ba haka kai ne wato kaman magana ne a zuciyanka ka saka abu a zuciyanka kan ka ankara sai ya fito sai ka faɗa kawai sai kawai ka azzalumi kawai kuma ba haka ke nufi ba kuma ba a san shi da al'adan irin waɗannan maganganun ba to abin da ya fi wannan a yi dariya kawai a mai da abin wasa sai a sai a kyale shi saboda me saboda mutuncinsa to kaga mutum ya kame mutuncinsa yana da muhimmanci shi yasa ko laifi ne idan mai mutunci yayi da mara mutunci sai kaga akwai bambanci shi mai mutunci sai kaga ana ta masa uzuri ta kai wani dai bai zai wannan abu da gangan ba wani bai zai wannan ganganci ba amma marar mutunci in ga maka ba a bashi uzuri sai kaga kawai ana neman yanda za a ci mutuncinsa ne yanzu ko tsautsayi ne yasa ka buge wani da mota accident ba a son ka ba idan kai mai mutunci ne sai kaga ka kwashe lafiya an baka uzuri amma in baka da mutunci kuma sai a nemi daukan fansa sai a ce ganganci ne a dinga faɗan maganganu kala kala ai akwai ganganci a ciki akwai kala to shi yasa yana da muhimmanci mutum ya kare mutuncinsa kuma idan kana da mutunci ka faɗi wata magana ko da mara kyau ne sai kaga ana ta bata mafita ana ta bata mafita ana ta mata fassara mai kyau amma idan kai ba mutumin kirki bane kuma mai kyan ma za a iya murɗata a canja mata ma'ana ballanta na mara kyau ba za a baka uzuri ba to shi yasa mutum ya kame mutuncinsa yana da kyau yana da yana muhimmanci to kuma ya zo a hadisi ingantacce hadisin Abu Dawud manzala ta sama yana cewa qilu zawil hayati asaratihim illa al-hududa dukkan masu mutunci ku dinga yafe musu tuba tubansu wato tuntube ko tuntube na baka ko na aiki dukkan masu mutunci a cikin al'umma masu daraja masu mutunci wanda suka kame kansu a cikin al'umma to ku yafe musu kurakuransu wanda suka yi shine asarat jam'in tuntube ne wato kaman kuskure yanzu idan kana tafiya kai tuntube ai ba da son ka bane ko kai ma kawai baka lura bane kai tuntube da wani abu to shi mutumin kirkin yayi laifi sai a kaddara tuntube ne cewa kuskure ne to sai manzo sun ce to ku dinga yafe musu ku dinga yafe musu kuma haka al'adan take in dai mutumin kirki ya abu to ka ga ana ɗaga masa kafa ana ɗaga masa kafa in ga wani ba mutum ya ke daga masa kafa to zaka samu kila shi ba mutumin kirkin ne. shi kan dama Allah Allah yake kai kuskure ya samu abun faɗa kiri zai ke jira ya ɗau mataki a kanka to manzon sama ne ba da wannan umarnin duk wanda yake mutumin kirki to a dinga ɗaga masa ƙafa aqilu zawil hayati asaratihim illa al-hudud sai dai idan haddi ne idan ya je sha giya to komin kirkin sa wannan zamar bulala tamanin ko kuma arba'in ai ya zudda mutuncin nasa kenan ko in yayi zina za a jefe shi ko a masa bulala ɗari in yayi kisan kai za a kashe shi wannan kan ba za a yafe masa haddi ba kan tun da ya riga yi abun da har za a masa haddi to ya riga ya zudda girmansa da mutuncin san gaba daya amma in yan ƙananan abubuwa ne wani ƙaramin abu yayi to ai wannan za a bashi uzuri tunda shi ba annabi bane ba ma'asumi bane duk kirkin ka za ka yi rashin kirki ne to sai a baka uzuri a maka uzuri akan wannan mun fahimta sai ce wa man aladda fil khisami wan tahaj najal firari ba'da itmamil hujaj ينفذه ينفذ الحكم عليه الحكم قطعا لكل ما به Wa man aladda dukkan wanda. ya tsananta fil khisami a wajen fada wato a wajen husuma wajen shari'a ya je ya dawo ya je dawo yana tsaye akan shari'an amma wanta sai shiga nahjal firari hanyar gudu ba da itimamil hujjaj bayan hujjoji sun cika an yi zama an sake duk hujjoji an samu da shaidu komai da komai shi nan sai ya gudu kafin a yanke hukunci sai ya gudu ya bar garin saya ya za a yi sai yace yunaffizul hukma alaihi alhakamu alhakamu alqali yunaffizul hukma alaihi zai zartar da hukunci a kansa kada an yanke da kulli ma bihi yaktasimu ga dukkan abun da yake husuma a cikinsa. hujja ta riga ta tsaya a kanka sai ka gudu to shikenan za a yanke hukunci kuma idan ka dawo ba ko kana da wata hujjan da zaka tunkuɗe wannan hukunci din ba za a saurare ka ba ba ka nan za a yanke hukunci ga shaidu nan adalai an kawo an gama komai ka zo kotu ka sai ka kama hanya ka tafi ka gudu alkali sai yanke hukunci a tsora maka biyan wannan haƙƙin da ake tuhuman ka a kansa kuma idan ka dawo sai kana son ka ce a ai wayannan shaidun akwai wanda ba mutumin kirki ba akwai mashayin giya wai wannan duk ba za a saurare ka ba da ka tsaya mana a yanke hukuncin in kana da wannan hujjan sai ka kawo ta amma tunda baka tsaya ba to kuma wannan baka da wani hujja daga baya da zaka da zaka kawo saboda haka hujjanka ta riga ta yanke kuma ba za a saurare ka ba ma daga baya kwata kwata sai dai ka biya wannan haƙƙin dolenka domin ka yi wasa da kotu kotu ba a wasa da ita a ce ka zo ka ki zuwa har hujja ta tsaya a kanka sannan ka zo ka gudu wannan ba daidai ba ne. to wannan yana tuna min shari'an da muka yi wanda jiya na fara baku kisan ta ko shekaran jiya ah, bayan an gama hukunci cewa ni ne da gaskiya aka ce a sake dawa za a zo a yanke hukunci shi wancan mutumin sai zaga ya je ba wa alkalin wani abu sai aka dawo ran da za a dawo a yanke shari'a shikenan sai sai aka ce to in je in kawo hujja in in kawo shaida kan a shiga kotu in je in kawo shaida na cewa na yi wannan gyara a wannan shagon tunda dama akan na gyara shago ne maimakon kuɗin haya in in kawo shaida akan wannan lokacin shi yana nan shi wanda ya kawo ƙara sai na ce ah na ce ranka ya daɗe ya musa ne ya ce ba a gyara shago ba ne ai shi ma ya yadda an gyara shago in ya in ya ce ba a gyara ba ne wannan ne ake buƙatan in kawo shaidan an gyara amma ya yadda an gyara ya kuma za a ce a kawo shaida sai ce a ah, duk da aka je ka je ba ka ce wani ne ya tsaya lokacin da aka gyara ba kaza kaza ka je ka kawo lokacin ba handset bari in kira bare na kira wanda zai zo ya yi wannan bayani sai ya dage akan sai na kira sai na tafi na ce to bari in je in kira na je na yi kirawo shaidan sai na zo na samu shi wannan din baya nan alƙali ya ba shi dama ya gudu ya tafi sai na na dawo sai ban same shi ba sai na ce ah ga shaida na kawo ban samu wannan ba sai ta yi wallahi yana da uzuri ne suna da mitin ne eh, Jama'a ta nasarar islam ko ina ina ne suna da mitin a wurin sai na ce masa yaya mutumin da hujja ta riga ta tsaya a kansa za ka bashi ya tafi bayan hujja ta tsaya akan mutum za ka bar shi ya tafi ai ba a bari mutum ya tafi hujja ta tsaya akan sa a sai dama wayo ne kawai suka mini in na yi gaba shi ya tafi sai a bada a bada uzuri to sai ya kawo mini wani dalili ya ce ah to ai kai ma sau nawa muna sa rana ka zo a zauna a kotu zai ka ce a ah, kana gombe ko kana bekuta ko kana kano <laughs> don ni na ce shari'an ba ta yi saka bata min lokaci ba in na tafiya na ta tashi zan yi tafiya to da haka duran da aka zo zama bana gari kawai bana gari kawai sai aka ga ya kawo hujja da wannan a ƙarshe dai shari'an nan fani na karisa ta ban sake na ce ba zan sake zuwa kotu ba na zauna gurgudun zaman gyaran da nayi na fita shagon na bashi na koma wani shagon ni na karisa shari'an har yanzu ba a sake nema na a kotu ba saboda babu gaskiya a cikin al'amarin na ce daga yau ba ran sake dawowa kotun ba kuma ba a sake nema na ba ni na karisa shari'a na da kaina kawai na zauna gwargwadon iya kuɗin da na gyara shagon iya wannan zaman da na gama kawai sai na fita na bar masa shagonsa kawai shikenan ka duba yadda kotuna suka lalace malam daga bana haɗu da masinja na ce masa kai na ce a sai haka alƙalai kunnan suke sai masinja ya ce malam ai wannan don ma kai ne ai wallahi tallahi a tasha na haɗu da shi ba zan manta ba a tasha ya ce malam ai wannan don ma kai ne <laughs> na ce to Allah ya sauwaki kinin <laughs> an juya da kuma ana barazanan ba kai suka bata mini aiki ba shekara talatin ina aiki za ka zo ka kawo shaida ka ce kana da ja da shi ba ka isa ba hujja ta tsaya a kanka da aka dan zagaya aka ba da wani abu kuma nan an canja abin nan an canja magana Allah ya sauke to idan hujja ta tsaya a kan mutum ko da ya tafi za a yi hukunci a kansa kuma daga baya ko da ya zo ya kawo wata hujja ba za a karɓe ta ba wannan shine ka'ida na kotu wayannan rashin wayannan abubuwan duk suka zubarwa kotu mutunci suka zubarwa kotu kwarjininta in gaskiya ta bayyana kai hukunci kawai wani ya kuma ya sake warware maka ya zo wani abu yayi kaza kaza shi yasa kotunan suka zama abin da suka zama Allah ya sauke to sai yace wa ghayru mustawfin laha in istatar lam tanqadi hujjatuhu idza zahar wa ghayru mustawfin wanda bai cika hujjojinsa wa ghayru mustawfin wanda bai cika hujjoji ba laha ga shari'an da ake yi din in istatar idan ya kuya ba a gama kawo hujjoji ba sai tafiyansa wani gari aka neme shi aka rasa to dan tan qadi hujjatuhu hujjarsa bata yanke ba idza zahar idan ya bayyana wato idan ya bayyana daga baya to zai iya kawo dalilansa don a lokacin ba a gama tabbatar da shaidu ba an fara shari'an ba a gama ba sai ya tafi to daga baya idan ya dawo ya dawo da wasu hujjojinsa ko ta lalura ne ta sa shi tafiya ko wani abu to dai in ya zo da dalilai za a iya karɓan dalilan ko da an yanke hukuncin da gaba da a sake da a sake domin a lokacin ba a gama tsaye da hujjoji ba shaidu ba su gama kammalawa to kaga daga baya za su iya kammala to shine sai ce lakinna mal hukma lakinna mal hukma alaihi yanzu yumdi ba da talawumin lahu man yaqabi lakinna ma sai dai man yaqabi tan karshen baitin wanda yake alƙalancin yunzil hukuma alaihi yundi zai zartar da alhukuma alaihi hukunci a kansa ba da talawumin lahu bayan an ɗan saurara masa wato wanda hujjarsa ba ta ƙare ba sai ya ɗan yi tafiya to za a ɗan jira shi idan an jira bai dawo ba to alƙali zai yi masa hukunci shine ma'anar lakin na ma sai dai manya ƙabi wanda yake alƙalancin Yunzi zai zartar da alhukma alaihi hukunci a kansa ba da talawumin lahu bayan ya dan saurara masa a talawum shine jinkirtawa kina nan matsala guda biyu da wancan baitin da wannan duk mutumin da ya tafi bayan hujja ta tsaya an gama kawo shaidu an tattauna an yi komai hujja ta tsaya a kansa sai ya gudu to wannan ko saurara masa ba za a yi ba za a yanke hukunci ba wani jinkiri da za a yi kuma idan an yanke hukuncin daga baya idan ya dawo ba za a saurari hujjansa ba amma wanda hujjoji ba su gama cika ba sai yayi tafiya kaga shi kan kila ba gudu yayi ba ai ba za a tume shi gudu yayi ba tunda ba a gama bai gano in ma shari'an ina ta dosa ba to daga baya idan ba za a yanke su gaggawan yanke hukunci ba sai an dan jira in an jira an jira bai zo ba za a yanke hukunci to amma daga baya in ya dawo fa in ya kawo wasu hujjojinsa za a karba ko da za a warware shari'an farko da akai idan zai zo ya ce shaidun nan da aka yi amfani da su ba adalai ba ne ba gaskiya ba ne ko kuma ya kawo hujjan da take nuna cewa ba a binsa wannan haƙƙin asalan babu wannan haƙƙin to anan alkali zai saurare shi kuma a warware wancan wancan shari'a din to ka kenan asali idan ana alkalanci karka tafi ko ina in dai ana yi karka gudu musamman a irin zamanin da da babu waya babu menene haka nan dai za a yi ta abin nan za a yi ta shari'a abin nan in ka tafi ana ta jira ba a tsaron da za ka dawo ba to shi yaushe aka san za a yi hukunci ne to idan ana shari'a mutum bai zai gudu ba in ya gudu to alama ne na cewa bai da gaskiya to haka nan alkali idan aka kira ka a kotu aka fara zama aka zo aka aika maka ka zo yau baka zo ba aka sake dage shari'a aka ce ka zo baka zo ba to nan ma alkali zai iya yanke hukunci a ka'ida kai wa kotu taurin kai kenan tunda ka ki zuwa to da wa za a yi hukunci din za a dan daga maka kafa sau ɗaya sau biyu na uku idan baka zo ba sai a yanke sai a yanke hukunci saboda a nan kana wasa da shari'a ne kuma kana wasa da alkali so abin da ya zama wajibi shine a girmama abin da ya shafi shari'a a yi ta kamar kuma yadda aka yadda ta dace alkalai su ji tsoron Allah su zama masu adalci masu ilimi akan abin da ya shafi alkalanci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh